Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Rashin zaman lafiya a Najeriya matsala ce da ke ciwa mutane tuwo a ƙwarya. Duk kuma damar da aka samu ana ƙoƙari ne a ga yadda za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma. A saboda haka zan koma gefe guda in baiwa wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya dama ko kuma fili a zantawar da ya yi da wasu shugabannin al'umma a kan yadda za a samu zaman lafiya. Nasiru gare ka. Ina tare da tsohon shugaban ƙungiyar Mete Allah ta Najeriya da ke nan Abuja Dodo Oroji sai kuma shugaban wata ƙungiya ta ƙananan ƙabilu Mr. Mark Amani. wanda suka ziyarci mu nan sashen su na muryar Amurka Abuja. Bari mu fara da Mr. Mark Amani. Kullum ana maganar zaman lafiya tsakanin musamman ma a ce ko Fulani ko ma ƙabilu masu yawa da ƙanana. A gaskiyar magana kamar yadda kai magana ni Mark Amani abinda ni shawara ne zan bada. Domin a gaskiyar magana a yadda muke kamata a ce mu rinka fita muna gaya wa juna gaskiya domin duk abubuwan da suke faruwa mun san su sai dai mu fita ne mu gaya juna gaskiya shine matsala na farko dai idan akwai tsatsaguwa tsakanin fulani da manoma gaskiyar magana idan har za mu fito mu gaya kanmu gaskiya shine a yi zama irin ta gaskiya eh ne eh ne a'a a'a amma da zarar aka ce an zauna ana tattauna gaskiya sannan bayan an tashi wadansu je su canza tunani ko shawarwari irin ta banza wanda dama ya kai mu ga wannan halin da muke ciki gaskiyar magana ba daidai ba. Samani me kake nufi da rika zama irin na gaskiya? Zama irin ta gaskiya idan eh, bari yi magana a matsayina ni manomi ne. Ka gane shikenan mun yadda cewa dama da zarar kaga da yanzu in ka fito ba yadda za yi amfanin gona je sami shanu amma shanu za su zo za su samu amfanin gona idan kamar ni kamar kai kamar kowa ma idan za ka yi magana to shawaran da za a bada shine fulani su rinka sa yara majiya ƙarfi masu tunani masu shekaru domin da zaran baka ce za ka tura ɗan shekara biyar shekara bakwai zuwa goma da shanu ɗari ɗari biyu to gaskiyar magana baka wa shanu adalci ba baka ma yaran nan adalci ba domin dole ne duk da aka yi in dai har za su raba kusa da amfanin gona to ko shakka babu babu yadda za a yi a ce shanun nan ba za su je su shiga amfanin gonan nan ba. Hmm, to dudu oroji ka ji abin da Mr. Makaman ya faɗa. To <clears throat> kowane da irin tunanin da yake da shi amma gaskiya na san da cewa abin takaici ne abin ban haushi ne a ce mu arewacin Najeriya kowane lokaci nan ne za mu samu kashe-kashe akan wasu abubuwa wanda yake mun taso tare shekaru da yawa kamar a ce shekara 500 shekara 500 akwai manoma akwai makiyaya a arewacin najeriya abin ban takaici ne a ce wani zai iya kashe wani saboda wani abu ina ganin duk abin da mun zama ɗaya kuma ɗaya muke dama tun da muke tare muna zaune ya kamata ina ganin wannan abun da yake faru ana cewa makiyaya da manoma gaskiyar magana ba maganar kiwo da noma ba ne masu kiwo da noma ba su taɓa rabuwa da junansu sun da suka taso kamar a misali yanzu uh, ba yadda za ka sha hura ba nono a ciki ba yadda za ka sha nono babu hura a ciki ba yadda za ka ci tuwo ba tare da nama ba ba yadda za ka ci nama baka ci tuwo ba saboda wannan abubuwan bahulata ne da manomi duk inda suke a tare suke amma akwai abubuwa da suka shigo ciki kabilancin da ya shigo ciki ya kamata duk mu kawo da kowa ya kawo da kabilanci addini kuma ya kamata kowa ya addininsa ba wanda zai hana ma wani addinin shi amma dudu ka so ka faɗaɗa abun eh, abin da ya yi magana ya ce akwai illar sai a samu shanu kamar ɗari biyu sai a samu yaro ƙarami wanda bai mallaki hankalinsa ba a ce shi zai je kiwon waɗannan shanu kaga idan aka faɗa wata gona ba za a yi mamaki ba e to akwai wannan mu ma kanmu ni ma kaina ina takaicin wannan in ga yaro ɗan shekara goma sha bakwai yana kiwo ko kuma ɗan shekara biyar ko shidda ko takwas yana kiwo abin ban takaici ne ya kamata shi wannan a kiyaye wannan amma abin da nake so in sanar maka a wannan zamani da ake ciki ba wani mutum ba wani bafulatani ne da zai kori shanunsa girgagwa gona ya zuba su a ciki saboda ya san shari'a za ta haushi ba irin da bane da daji yake da yake da abubuwa suna da sauƙi ba irin da bane ka gane ba wani makiyayi a najeriya da wanda ya mallaki hankalinsa da zai iske kawai abin noma an nome ya kawo ya zuba shanunsa a ciki wannan ba gaskiya ba ne ma ne su waɗanne mutane ne kake cewa ƙananan ƙabilu <laughs> ah, shin ya ake suka zama ƙananan ƙabilu <laughs> ai wato kuskure ne ma mutane suke wannan magana domin kasan daga mudu ɗaya biyu uku hudu biyar to mu ba ma ƙananan mu ne ma najeriya nan musamman kuma najeriya ta arewa saboda kalma ce irin ta mutanen da to ƙananan kabilun da mutane suka sa ma wannan sunan a yau kaga abun bakin ciki ne a wurina domin ya kamata fa a ce fa a 2019 domin kaga ƙananan kabilun najeriya sun ba yarbawa sun ba su haɗin kai suka ci zabe sun ba kudu maso kudu suka ci zabe sun ba arewa chances barkatai to mu a gaskiyar magana ya kamata mu mu yi zuciya idan ba mu da zuciya kada wannan sunan ƙananan kabilu mu janye shi mu zuban ba da shi ya kamata kada mu zama irin ragan nan na na kwallon teburi a buga ya fada can a buga to wannan karan mu kamata idan har gaske ake mu kamata a ba mu shugabancin kasan nan domin mu nuna duniya cewa mun isa mun kuma rika mun fi kananan kabilu yanzu mu ne ma majority ma kamani eh, mun san kai dan yankin saminaka ne kai mm. min sunan kabilar ku ni kurama ne kasan a duk ma Najeriya babu kabilan da tafi kurama yawa sai dai kawai abu guda ɗaya ne wanda dama yadda muka ɗau kanmu eh, kaga yanzu in ka je kasar kurama dama in ka gan mu mu yi kama da fulani mu yi kama da hausawa mu kama da katafa babu waɗanda ba mu kama da su ba shi yasa muka zama muna da abokan wasa sun fi ishirin yarurruka daban-daban saboda muna jihar kano dumu-dumu muna bauchi muna plato kaduna kuma uwa uba shi yasa a gaskiyar magana duk wani abin da zaka ja bakina ba mamaki ba aha to dodo rudi na kamar kai ma sai kai kamar zaka yi dariya me yasa ne <laughs> abin da yasa na yi dariya ka san shi da kansa ya kawo maganar eh, ƙananan ƙabilu da farkon maganar shi amma kuma ya dawo ya ce su ƙananan ƙabilun nan yanzu su suna da yawa su an riƙe ka menene menene ka gane ko bai zato ya ce ya yi magana biyu ba in aka ce shi najeriya da aka ba da independent kabila na aka ba independent guda uku bahaushe bayorbe inyamuri to a abin haka ne ba ma fulani a ciki kenan da ake ta magana ah, kan ai abin da abin da an magana fulani da inda aka ce bahaushe ba ne ɗaya ne duk gidan da bari in gaya ma wani <laughs> Mr. Amani ka ce <laughs> ai magan kalma ta Hausa Fulani kalma ce ta cuta zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya zama lafiya shine cigaban Najeriya a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka kwana a tattaunawa da wakilin sashen hausa nasiru elhikaya ya da tsohon shugaban kungiyar miyatta allah dodo baroji da kuma shugaban wata kungiyar kananan kabilu mr mark amani a halin yanzu kuwa jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Masifa babu kyau tun da an a baya ko gani.